Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asibahin ranar goma ga watan Disamba shekara ta da goma sha bakwai Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP France Uches Candice ne ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na sanata Ahmad Makarfi. Secondus daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u dubu biyu inda ya nasara akan abokan takararsa biyu farfesa tunde adeniran da chief raymond dokfesi tun gabanin taron wasu waɗanda suka ayyana tsayawa takarar da suka haɗa da bode george da beng daniel sun janye inda har george ke zargin cewa gwamnan rivers neoson wiki ya nuna yarbawa wariya musamman don mara goyon baya ga scandals tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma Tom Ikini da sauran gwamnonin jam'iyya irin su Ayu Fayoshe da Ibrahim kwambo sun shaida sanarwar sakamakon da aka yi a daidai karfe uku da minti goma sha biyar na dare agogon Najeriya. To sai a biyo mu cikin shirin mana la'asar inda za mu kawo muku rahoto akan wannan batu. Shugaban kungiyar kasashen Larabawa ya yi kira ga kasashen duniya da su amince da Falastinu a matsayin ƙasa mai iyauci da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar. a wani martani da ya bayar bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa ya amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila kuma za a mayar da ofishin jakadancin amurka zuwa can ahmed abul ya yi wannan kira ne jiya asabar lokacin wani taron gaggawa da ministocin harkokin waje na kasashen larabawa suka gudanar ya kara da cewa wannan shela da amurka ta yi tamkar amincewa ne da mamayar da yahuda suka yi wa falasɗinu ya kuma ja ayar tambaya kan matsayin wato matsayin amurka na taimak wato na mai taka rawa wajen kawo zaman lafiya a gabas da tsakiya da ma duniya baki daya wasu jami'an diflomasiyya da kasashen larabawa sun bayar da shawara a rubuta takarda ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta yin allah wadai da shawarar da amurka ta yanki taron gaggawa da aka gudanar jiya asabar a birnin cairo ya zo ne bayan kwashe kwanaki uku ana zanga-zanga kan tituna a yammacin kogin jordan da zirin gaza da kuma zanga-zangar da aka yi a masallacin al-azhar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya asabar ne firaministan iraki haidar al-abadi ya sanar da cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na kokarin ganin an yan kungiyar isis ya zo ƙarshe a cewar al-abadi yanzu haka sojojinmu su ne ke da ikon iyakar iraki da siriya saboda haka na bayyana kawo ƙarshen yakin da ake da ƙungiyar isis ya faɗa haka ne a wajen wani taron da ƙungiyar 'yan jarida suka shirya a bagdad sanarwar daina zuwa kwanaki biyu bayan da ƙasar rasha ta ce ta samu nasarar daƙile ƙungiyar isis a siriya inda rasha ke goyon bayan dakarun gwamnati gwamnatin iraki dai ta ce nasarar samu na nufin cewa dakarunta ne ke da ikon kudancin kasar tare da wato bakin iyakar iraki da siriya tun ranar shekara ta 2014 mayakan kungiyar isis suka kwace ikon kashi ɗaya cikin uku na faɗin ƙasar iraqi wato kuma wadda ta zama babbar barazana ga gwamnatin ƙasar cikin shekaru uku da suka gabata dakarun iraki da goyon bayan rundunar sojin da amurka ke jagoranta suka samu damar kwato yankin baki yankunan da ke hannun isis baki ɗaya a jiya asabar ne shugaban amurka donald trump ya ce zuciyarsa ta sosu lokacin buɗe gidan adana kayan tarihin na masu fafutukar kare 'yancin bil'adama da aka yi a garin jacksonville da ke jihar mississippi inda ya jinjina fitattun 'yan maye 'yancin ɗan adam irin su medgar evers da martin luther king jr trump ya yi jawabinsa ne jiya asabar gabanin bikin buɗe gidan tarihin a hukumance a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun hallar a gidan tarihin suna zanga-zangar zuwan trump ɗin inda suke rike da kwalaye dauke da sakonni da ke cewa Trump na cike da tsana. Masu sukan lamirin Trump sun ce shi ne ya ruruta zaman doya da manja tsakanin jinsuna daban-daban a Amurka. Fitaccen mai fafutukar 'yancin bil'adama kuma 'dan majalisa John Lewis an shirya cewa zai yi jawabin buɗe gidan tarihin amma ranar Alhamis ya sanar da cewa ba zai halarci bikin ba saboda Trump zai je. daga ƙarshe tsohon shugaban ƙasar georgia michael saakashvili ya fara zanga-zangar ƙin cin abinci kamar yadda lauyansa ya faɗa manema labarai a jiya wato jiya asabar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin kamar wanda ya gabace shi zai waiwaye ne akan zaben ƙananan hukumomin jihar Akwa Ibom wanda jami'a mai mulki na pdp ta lashe zaben gaba ɗayansa to sai dai kamar kullum jami'ar adawa ta apc ta ce jami'ar pdp ta yi amfani da ƙarfin mulki ne kawai ta yi son ranta ga dai abin da alhaji abdulsalam basi ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara kuma na tambaye shi ne ko me yasa ya zama biyan yan siyasan najeriya ko ma a ce afirka baki ɗaya idan sun faɗi zaɓe maimakon su rungumi kaddara su haƙi gaba amma sai sun samu wanda suka ɗora wa laifi shine sai ce a ai batun ba haka yake ba. the election wasn't free and fair it wasn't free at all You see, in Akwa Ibom State, Akwa Ibom is characterized uh, uh, uh, as a, a, place where impunity reigns. Uh, every time election in Akwa Ibom State, they always use uh, men dressed in military and uniform, parading themselves as police, carrying arms to terrorize voters. So on that day, Uh, there was no material uh, and uh, election in Akwa Ibom State, which was supposed to be done on um, Saturday. Some people were caught during the election from printing ballot papers on Friday, and they were arrested by the DSS on Friday, which was first of uh, first of December. Zaben da aka yi san ba adalci a ciki. Zaɓe a jihar mu ta Akwa Ibom kullum cikin rashin adalci ake gudanar da shi. Kuma sau tari sai kaga an samu wasu cikin kayan sarki suna abin da suka ga dama a wuraren jefa kuri'a kuma ko a wannan zaben ma abin da ya faru kenan domin a ranar zaben ba kawo kayan zaɓe akan kari ba zaben da za a gudanar da shi ranar asabar amma an kama wasu tun ranar juma'a suna dangwalawa jam'iyya mai mulki kuma jami'an tsaro masu farin kaya sun kama su kuma ko baya ga wannan sai da muka ga shugabannin jam'iyyar pdp sun kwashi takardun jefa kuri'a suna dangwalawa wasu a ofisoshinsu wasu a gidajensu sa'an nan a ce mana an yi zaben gaskiya to me jami'an tsaro suka yi game da waɗannan korafi naka ko ba sani ba ne from uh, from what my stakeholders, the stakeholders of my party, APC, the chieftain, they informed the police, uh, the police authority, the military authority. We we had a we had a interaction. Uh, the security agencies in Akwa Ibom State, comprising of the Nigerian Army, uh, represented by the uh, uh, brigadier brigadier general of the army, the CP, the commissioner of police, the director of SSS, the the commandant civil defense corps and the National Orientation uh, Agency, all of them together with the architect chairman, they called all the political parties and the contestants for a meeting. They were trying to assure us that uh, the Shugabanninmu na jam'iyyar APC sun sanar da su kuma ko kafin ranar zaben sai da shugabannin mu suka zauna da duk waɗanda ke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro aka tattauna kuma suka ba mu kwarin gwiwa cewa wannan karan zaɓe a jihar mu zai bambanta da wanda aka saba yi abin mamaki sai kwaran muka ga kusan a ce wannan zaben ya fi waɗanda suka gabata muni yanzu kana nufin jami'a mai mulki ba ta yi aikin da jama'a za su sake zaben ta ne domin idan mutane sun ji ka sai su ɗauka domin ka faɗi zaɓe ne sa kake neman wanda za ka sa ma laifi No, I am not saying this thing because I have lost the election. For example, there is an uh, ongoing registration of voters with the INEC. And I understand that uh, uh, before election is conducted, there must be a, a kind of voters, uh, the revision of a voters register, and the uh, register has to be published for people to go and make claims and objections. Now, eligible voters undergoing the present uh, registration with the INEC, the associate chairman was saying there is nothing like registration of voters now in Nigeria. What is being doing now is a mere collection of names that those people who are registering now cannot take part in the wannan ba batun wai na faɗi zaɓe ba ne misali yanzu da muke magana da kai akwai sake sabunta katin rajista da hukumar zaɓe a jihar muke yi kuma ga bisa al'ada kamata ya kafin a gudanar da zaɓe ya dace a ce an samu kundin da ke tattare da adadin mutanen da za su jefa kuri'a wanda za a baza a bainar jama'a domin mutane su tafi su bincika su gani ko sunayensu sun fito ko a'a amma idan mutane suka tafi domin binciken sunayensu sai hukumar zaɓe ta jiha ta ce wai ba inda ake gudanar da sabunta takatar rajista a duk faɗin Najeriya abinda kawai hukumar zaɓe ke yi tattala sunaye kawai suke yi to idan tattala sunaye suke yi waɗanda suka bar jihar ko kuma suka mutu ko kuma waɗanda shekarunsu yanzu ya kai na jefa kuri'a saɓanin lokacin da aka yi rajista can baya fa. To yanzu a ganin ka wani gyara kake ganin ya kamata a yi domin a gujewa aukuwan haka a zaɓe na gaba ko kuma a ce zaɓen gama gari. In fact, in fact the eh, in the agenda of corruption-free Nigeria, President Buhari should really sound a serious, serious warning to the to the to the security agencies that they should ensure that they are they are not impersonated or they are not being used, because I cannot distinguish whether these people in the uniform with the Nigerian uh, security agency or they were impersonated. The security agency should be alert a ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa kira na ne ga shugaba muhammadu buhari da ya tashi tsaye ya tabbatar cewa ya gargaɗi jami'an tsaro su tabbatar ba a yi amfani da su wajen shuka rashin gaskiya ba ko kuma yin amfani da kayan su domin yin sojan gona ba domin waɗanda muka ga suna koran mutane lokacin zaɓe ba zai tantancewa ko jami'an tsaron gaskiya ba ne ko kuma na bogi ba. shi ma muhammed muktar ya dubi zaɓen kana ya jaddada batuwan da alhaji abdulsalam ba ya yi domin ko ga abin da ya ce da ni. eh saboda an sami akasari za ga ita jihar eh, akwai ibon a zamananci ne eh, kasar jihar ta yasa pdp take da tsakanin jagora a gurin mai tsanani ne kuma mai karfi to duk da haka mun samu dai jama'ar mu na apc sun taka da wabi idan an sami neman a dakan da wasu gurare wasu zamu wasu gurare da samu labari wasu gurare kuma an kusa man sai an halittar ana wannan zaɓe. Wannan ya sa na kira Elda Okon ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara kuma suka yi nasarar wannan zaɓe na ƙaramar hukumar Uyo ta Arewa na tambaye shi ko ina gaskiyan zargin da aka yi cewa jam'iyyar su ta yi amfani da ƙarfin mulki domin samun nasara? Well, that not in my knowledge. PDP worked hard. We crisscrossed the length and breadth of our various local government areas. I was a candidate today. I'm chairman elect. I made. I put before you what and what and who and who I made. Ni dai ban san wannan maganar da kake yi ba, jam'iyyar PDP ta yi aiki tukuru wajen neman ganin ta yi abin da ya dace domin ta samu nasarar zaɓe. Kuma ni ne ɗan takarar da ya tsaya kuma ya yi nasara. Na san dawa-dawa na cimma da kuma tattaunawa da shi ko kuma da su kuma suka zaɓe ni bisa cancanta. Zaɓe wani abu ne da yake da lokaci, ba wai biki ba ne, abu ne da ke da mataki-mataki ko bayan kamfe sai da na tuntuɓi dukkanin waɗanda ya dace in tuntuɓa kafin yanke shawarar tsayawa takara. Hata jam'iyyar mu ta 'yan adawa ta APC akwai cikinsu waɗanda na tuntuɓa a cikin al'ummar da suka zaɓe ni domin sai in faɗa maka aƙalla sama da mutane ashirin daga cikin 'yan jam'iyyar su ta APC da na tuntuɓa kuma na yi imani a cikinsu akwai waɗanda suka jefa mini ƙuri'a. kuma na yi haka ne saboda sanin martabarsu da kimarsu cikin al'umma don haka wani ma ya zo ya ce wai an yi magudin zaɓe to ai wannan bai ma san abin da yake cewa ba kai tsaya ka ji hatta jama'ar da ba 'yan asalin jihar mu ba amma sun zama 'yan jiha ban kyale su ba misali al'ummar hausawa na ibo na yarabawa da kuma kungiyar mata ba wanda ban je ni da kaina na nemi goyon bayan su ba kuma ni ubangidan wanda muka tsaya takara da shi ne idan aka zo batun siyasa shi ya sani sau goma idan za mu tsaya zaɓe to sau goma zan ka ɗaya daga cikin da suka yi shine saboda jam'iyyar ku ke kan mulki a jihar kun yi amfani da jami'an tsaro kun yi abin da ga dama me ce game da wannan That, I don't know how you listen to, but I need to balance because I know you're a journalist. I believe you're a journalist. Is it my party? Is it my party that controls the media? Different media houses invited us for a debate, which they did not collect a dime from us. I have gone to the debate in all the media houses and I presented myself and my agenda to the people. They refused to come. ban san abin da ya sa ka tsaya sauraron irin waɗannan maganganun ba amma na san tun da kai ɗan jarida ne kana so ka ji kowane ɓangare Bari in tambaye ka shin jam'iyya ta ce ke sarrafa kafofin yaɗa labarai da ke cikin najeriya gidajen yaɗa labarai daban-daban sun kira mu domin mu gudanar da muhawara wanda ko sisi ba su ce mu biya ba iyaka mu zo mu faɗa wa mutane abin da za mu yi musu ba wanda ban halarta ba su kuma masu korafin ko ɗaya ba su halarta ba na biyu ni ne koko jam'iyya ta ce ke da iko da jami'an tsaro ko kuwa gwamnatin jiha tana da jami'an tsaro ne malam su na wanda ya faɗi zaɓe ne don haka kawai ka kyale su idan an rantsar da ni su zo mu haɗa hannu domin ciyar da ƙaramar hukumar mu gaba to da yake masu korafi sun ce 'yan sanda na cikin waɗanda aka amfani da su wajen tafka maguɗi na kira kwamishinan 'yan sandan jihar ta akwa ibom wato kwamishinan 'yan sanda zubairu ma'azu kuma na fara sa ne zaben da aka yi a jihar akwa ibom an ce jami'an tsaro sun yi wa wasu ba daidai ba shin me zai ce game da wannan kamar yadda ce an yi zaɓe a jira kwai da wani wannan haka take dole ne an yi zaɓe ranar biyu da watan nan da ta wuce ranar asabar na biyu kuma rawar da jami'an tsaro suke takawa a zaɓe ko da ba ma na akwai ba rawar na ba da tsaro a tabbatar da an yi zaɓe cikin lumana da zaman lafiya wanda kuma muka yi to maganan wani korafi daga yan jam'iyya ko kuma wani matakin da overall da yan suka taka a cikin harkar zaɓe wanda ba samu wani rahoto daga ko'ina ba ba samu rahoto ba. ɗaya daga cikin abin da suka ce shine an ga wasu mutane cikin kayan sarki musamman na 'yan sanda suna koran masu jewa kura a wuraren da ake jewa kura ka samu wani rahoto mai kama da haka? ban samu ba akwai wanda ya kawo kara ko kuma ya kawo korafi game da cewa ga abin da 'yan sanda suka yi mashi wurin jewa kura wanda ba daidai ba? babu wani wanda ya kawo kara babu wata kungiya ko da ta kawo mana kara ba zamanin rahoto ba. To a aikin da kuka yi na gaba daya akwai wanda ku kama akan sun yi wani abu a lokacin zaben wanda ya saba laifukan da ba a rasa ba nan da can? Eh, akwai wanda jami'an tsaro da yan sanda da masoji da yan sandan suke da suka kama lokacin da mun kuma bincike mun kai da yawan su kotu sai kuma na bincike. To na ƙarshe me zaka ce game da zaben ta fannin tsaro gaba zaben Zaɓe da ta fannin tsaro mun yi abin da kasa ne matsayin jami'an tsaro. Tsaro ne wanda zaɓe ne wanda za ka tsammanin za a samu tashi hankali sosai daga irin rautayin da aka samu. Amma la cikin sa, ya sa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya. Da mu samu wani eh, tashi hankali na ɗago hankali ba wannan zaɓen. masu ware yau nan shirin zai ɗiga aya a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Allah illallah Allah la ilaha illallah nan farfajiyar masallacin shehu sha'ibu unguwar dai jama'ar da ke yamai kenan inda dimbin jama'ar musulmi suka hallara a wannan dare na alhamis wayewar juma'a da ke matsayin ranar rufe taron maulidin tunawa da zagayewar ranar haihuwar manzon allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kowace shekara a bana ma malamai sun dukufa ga addu'o'in zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa dalili kenan khalifa ibrahim shehu sha'ibu ya gargaɗi al'umma ina kira 'yan ƙasa su mai da hankalinsu su zan tsintsiya maɗaurin ki guda wannan ƙasa ita ce kawai muke da ita idan muka gyara mu za mu ji daɗi idan muka ɓata ta kuma mu za mu ji mu za mu sha wahala kenan abin da nake kira 'yan ƙasa mu so ƙasan mu mu tsaya mu gyara ta a zauna lafiya a so juna a yi haƙuri da juna kuma mu nisanci abubuwa da za su kawo rabuwar kawuna tsakani kuma fitintunin da muke ji na kewaye da mu kuma da cin gida wanda da ne muke jin su garuruwan da suke kewaye da mu to muna fatar allah maɗaukakin sarki ya dibe mu da idan rahamarsa dibe mu da idan raham ya ya ya korar da waɗannan fitintunin a cikin ƙasanmu kuma ya ba 'yan ƙasa haɗin kai ya za su zauna lafiya jawabin cikar mako guda da ke matsayin na rufe taron maulidin wannan shekara bai manta da ma'ikanta ba kamar yadda sheikh ibrahim ya tunatar da su nauyin da ya rataya a wuyansu dan kwanakin baya na lura cewa 'yan kasa sun ɓata majuna rai har ya kai ana wa'yansu abubuwan da bai kamata ba allah ya sanya ya zukatan shugabannin ya zuwa musu tausayi a cikin zukatansu su tausaya ma 'yan ƙasa kuma abubuwa wanda zai sa 'yan ƙasa su ta shayayya har ya kai a bata rayuka ya kamata idan zuciya ta yi ta yi zafi to a bari hankali aikinsa. su ma dai uwaye mata da suka hallara a sashen da aka keɓe domin su sun yi amfani da ganin wannan muhimmin lokaci don neman falalar sallar maulidi dalili kenan sai ya da hafsat ta ja hankulansu a kan maganar nuna kyawawan ɗabi'u a duk inda suke mu mata ya kamata mu yi koyi irin haƙurin shi da yafiyarsa musamman tsakaninmu da zamantakewa na makotaka ko zamantakewa mu da mazajenmu ko da 'ya'yayenmu ko da dangin miji ko da uwar miji ko da 'yan uwanmu duka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a kuma wani lamari mai kama da wanda ya gabata, Sule Mumuni Barma ya aiko mana da wannan rahoto. wanda ya dubi kan matakan da hukumomin ƙasar suka ɗauka domin ganin an tsara yadda malamai za su riƙa yin wa'azi da kuma yadda za a riƙa gina masallatai da nufin kawar da matsalar masu yada tsatsaura aƙida ga su muni barman da ƙarin bayani Fakewa da addini don furta kalaman tunzura jama'a a wani yunkurin haddasa hargitsi na kan gaban dalilan da suka janyo tashe-tashen hankula a ƙasashe da dama. Dalili kenan da hukumomin Nijar suka ga cancantar shirya wannan haɗuwa da ke tattara shugabannin addinin Islama daga sassan ƙasar. domin nazarin hanyoyin rigakafi in ji ministan cikin gida bazo muhammad yanzu haka bamu da kowane tsari da gwamnati ta hidda na yanda za a buɗe masallaci kuma yanda za a yi wa'azi cikin masallaci kowa ya ga dama sai ya buɗe masallaci kuma ya yi wa'azi yanda ya ga dama eh, ana iya a taso amma mai wani hili a tsakan gari kuma a yi wa'azi ba tare da an tambayi wani izini ga kowace irin hukuma ba mutum yana iya ya zuwa rediyo ko talabijin ya yi wa'azi ba tare da ya shirya ba ba tare da ya tambayi umarni ba kuma yakan iya ganin maganganu wanda ba su dace ba wani lokaci kuma suke iya su kawo tashi hankali kenan wannan taron da muka yi zai ba mu dama mu tsaye da ka'idodin shugaban kungiyar addinin islama ta alisan sheikh nuhu abdulrahman wanne ya yaba da wannan yunkuri na ganin babbar shawara ce suka kawo ga kasan mu kuma zai tabbatar da kwanciyar hankali cikin kasan mu shi addinin musulunci haka yake miƙe yake abin da qur'ani ya ce abin da sunna ta ce babu son rai ba a ce malami ni ra'ayi na a'a babu wajen tsarin masallatai menene addini ya ce wannan duka za mu gaya musu gaskiya abu yadda yake wajen wa'azi da ake yi wa'azi duka in ya hita cikin qur'ani ya hita sunan manzo Allah ba wa'azi bane ra'ayi ya zo daya a wurin malamai sabili kenan da ustaz Muhammadu Ashiru Muhammad Tukur na kungiyar aufi reshen maradi ke gargadin gwamnatin Nijar akan bukatar daukar wasu muhimman matakan da za su ba da damar cin amfanin wannan shiri. Nijar koda tana da talauci to amma dai tana da arziki da wadatar da ba kowace ƙasa ke da ita ba shine zaman lafiya to kenan su ƙara kulawa da harkar addini su san da cewa shine turken zaman zaman lahiya din ne in aka bar shi ya lalace to shi kenan fa sai dai Allah ya kiyaye kenan dan saboda gwamnati ta ce za ta sa tsari wannan mu abu ne na murna wanda muka dade muna jiran faruwar shi muna kiran gwamnati ta san da cewa wannan babban aiki ne ta dauka tuni dai hukumomin Nijar suka ce sun tanadi wata sabuwar dabarar inganta tsarin karantarwa a makarantun allo za mu yi nazari mu ga kaka za mu iya kusa da makaranta ta gargajiya mu koya ma yaran wata sana'a eh, wanda za ta ba su dama su riƙe kansu kuma su yi amfani da ilimin da suka samu. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mm. sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.